الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الموجود بأحكام الموجود من أشكن الفصل العاشر مجلسين أريد أشرين لأكو كما أنا بتوء كان بيع بيع ديع mai kaciya zai yi idan ya sakaci a wajen yi ma wani kaciya abinda ake ce ma ba abin da ake ce ma bamani to mun ji bayanan da Malam ya fara yi da ayar da ya kama alal na min sabil sannan kuma da hadisi da ya kawo cewa man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun fa huwa dhamin duk mutumin da ya je ya ba da magani ko yi wani aiki na likitanci alhali ba a san makarantar da ya je koyi likitanci ba aka samu matsala to fa huwa dhamin sai ya biya akwai akwai biya a kansa to shine sai ya ce wa nasu hakika malamai sun yi ittifaƙi sun haɗu akan cewa jina ya sirayatul jinayati a akan cewa idan mutum yama wani ta'addanci ya ji mushi ciwo ta sanadiyar wannan jin ciwon da ya masa sai ya haifan masa da wani ciwon da ya fi wannan mazmuma to zai biya ƙwarai mutum ya ji ma wani ciwo a hannu misali a ce cike shi kamar da da wuka da gangan ko yanke shi da wuka ta sanadiyyar wannan sai ciwon ya ta girma har a yanka wannan gaba yanzu wannan da ya ji masa ciwon ba ciwon za a kalla ba a yanke masa gabar da aka yi za a yi sai a kalli gaba a gane ake badawa idan an cire ma mutum ita kaga idan ya ɗaya aka cire wannan kaga za a bashi shi goma haka ne kuma goma akwai abin da shi kuma idan aka cire ma mutum a jiki to ana ɗaukarsa a matsayin za a biya diya kamila ce cikakkiyar diya za a cire za a biya shi kamar a cire ma mutum ido diya ce kamila domin ka kashe shi ko rasa ido ya yi mutuwar tsaye in ji mai nikima su da sauransu haka cire ma mutum gaba ta al'aurarsa a cire a yanke ma mutum al'aurarsa to shi ma diya ce kamila diya ce kamila a wajen al'imamu malik daha amma malamai sun yi saɓani a kan abin da ba jinaya ba ne, ba jinaya ba, jinaya ta'addanci, kawai haka nan ya zalunci wani ya ji mishi ciwo tana sanadiyyar jin ciwon sai a samu tiraya minal jinaya sai a samu tiraya jinaya a ji masa ciwo ba haƙƙi domin akwai jima mutum ciwo da haƙƙi aiko? Eh. to bayan ya ji masa ciwo sai ciwon ya ci gaba da girma har ya kawo sanadiyyar kila ya rasa gabarsa to malamai sun ittifaki wannan jina sirayatun jinayati mazmuna ya biya biya to amma waxtalafu fi ma adaha amma abinda ba jinaya ba ba ta'addanci bane kaman al-izmu shar'i kaga al-khatim ma'zunun shar'iyyun ne kaciya shari'a ce ta bashi dama yayi ko haka nan hauni ne yanke hajji ne yi ma mutum hukuncin hajji hauni da hausa ko to shi ma kaga al-ma'zunu shar'i ne al-ma'zunu shar'i ne to in ba wannan baya zai zama faƙala ahmadu wa maliku al'imamu ahmad da al'imamu malik su sai suka ce a game da cirayar da ta zama ba ta jinaya ba zan ci gaba da faɗin haka da larabci ta sun fi min daɗi ai kun gane tiraya kun gane jinaya jinaya a jima mutum ciwo ta hanyar ta'addanci ba hakki siraya hmm? sai ciwon ya ci gaba da girmama ciwo ya girmama ya fantsama ya watsu to al'imamu ahmad da al'imamu malik sai suka ce la tudmanu sirayatu ma'azunin fihi duk wanda ya zama an ba shi izini ya ji ma wani ciwo <laughs> akwai da jin kaciya ba ji mutum ciwo bane yin kaciya ba ji masa ciwo bane to kaga ya zama ma'azunun ne su al'imamu maliki al'imamu ahmad sai suka ce mutum ba zai biya ba kana auta adiban muƙaddara hakanan idan ma na gabtarwa ce amma wadda aka iyakanta cewa abu kaza za a mata kana au ghaira muƙaddari ko ko ba muƙaddari ba li'annaha sirayatu ma'zumin fihi domin ci gaba ne na ciwo wanda asalin jin ciwon shari'a ta ba da izinin ajima mutum kana au ta'dibun muqaddaran aw ghayra muqaddarin ko li'annaha sirayatu ma'zumin fihi shine dai saboda an bada izini ai falam falam yadmanta sirayati istifa'i manfa'atin nikahi mutum ba zai biya ba a wajen malamai guda nawa malamai biyu da al-Imam Malik da al-Imam Ahmad duk abinda aka baka izini to ta sanadiyar wannan sai aka samu bayan kai sai aka samu matsala shari'a ta baka izini kayi abin lafiya lau to amma ta sa, sai kuma ciwo ya fantsama to a wajen al'imamu malik da wajen al'imamu ahmad ba za ka biya ba babu diya a kanka saboda shari'a sai ta baka izini ka cancanta kai wannan abin kai amma ta sa sai Allah ya kawo ta kaddara eh, aka kawo jarabawa kasira ya fi istifa'i manfa'atin nika kamar ciwon da mutum ya ji ma wacce ya aura ta sanadiyar amfanin da yake amfanin da zai samu wajen auren sai ji mata ciwo to a wajen Alimamu Malik da Alimamu Ahmad ba zai biya biya ba wa izalatul bikara hakanan kauda budurci da budurci kaga dai na da alaka da auren kenan wa tirayatil fasdi wal hijamati haka nan ma mutum ya wani abin nan fatsi-fatsi eh, ake cewa kun balli-balli shaushawa eh, aka yi masa shaushawa balli-balli to sai ta sanadiyar balli-ballin kuma kwararre ne ya yi kawai sai aka samu matsala sai ciwo ya shiga to ba za a ce sai ya biya ba wal hijamati haka nan abin nan ƙaho shi wani ƙwararre yama mutum ƙaho da ya masa ƙahon nan shi kenan sai ji ciwo a wajen al'imamu malik da wajen al'imamu ahmad wannan wanda ya ƙahon nan ba za a ce ya biya diyar abin da ya faru ba bayan yin ƙahon domin ya kaga a ƙaho akwai ji ma mutum ciwo a haka ne a yi ƙaho ba a yi sai an yanki sai an samu reza sai ya kama da ɓalli-ɓallin sai a yayyanka ɗiɗɗiɗɗi kana ji ana ji maka ciwo da gangan to daga nan sai a zo sai a sa ƙawa to ya gama ƙawan nan lafiya lau sai kuma aka samu wata matsala ta biyu baya to a wajen al'imamu malik da al'imamu ahmad ba za a zo a ce ya biya ba saboda ai abdamanu shar'i yunafi dhaman aljawazu shar'i yunafi dhaman shari'a idan ta bada izini ta ce ai wani abu sai kuma kai to bayan ka gama abinka lafiya lau wani abu ya biyo baya to ba za a maka bita da kulli ba mun gane ba bita da kulli muna ganewa sai suka ce wal khitan haka kaciya ka ganin ki wa batsid damalin haka nan ne fasa kuraje shi ya ƙware ne wajen fasa ƙurji kamar irin mula-mulan ƙurajen nan da ake yi shine ne batsu batsu addummal addummal kurji ce tobat shi shine fakkuhu wa a yanka shi a raba huhu da ƙurjin to wani ya ji ya kwararre ne shi wajen yanke kurji kamar irin lokacin da ake yi ma mutane tsakiyar nan a Kano a Kano su suka fi kurkunu ba ciwon kurkunu nan da yawa kai ka san kurkunu ciwo ne mummuna ni na ga ana mu lokacin muna firamare na taba ganin ana ma wani tsakiyar nan ma hankali na tashi wallahi za mu makaranta ana ma wani tsakiyar nan abu ba kyau ƙarfe za a samu a sa shi a wuta malam ya jajajar ba kuma ɗaya ba ƙarafa za su kai kamar guda hudu gwaggudun yadda kunkunin ya masa kafa ta kumbura ta yi sintinta ya ga ɗaukan wannan ƙarfin ana shafawa a jikin inda kunkunin yake a kafan mutum sai dai kaga wani ruwa mugunya kawai na zubowa kurkunin ne yake ta zuba Allah shi kyauta kaga duk na abubuwa ya kamata mutane su gode ma Allah kan su yanzu ba su muna tuno su muna tuna su a cikin mun Allah kaga ba su yanzu irin a ciwon aga na da aka yi da yanzu kai kana ganin mai cin zanzana yanzu akwai mutumin da ya kai shekara ina jin ko ɗan shekara 60 yanzu akwai mai cin zanzana 60 kaga mai cin zanzana ɗan shekara 60 ba 50 fa ba 40 ba cin zanzana wani mai masu cin zanzana ba to kaga duk Allah kashe su hmm? kaga huji huji a fuskan mutum haka duk fuskar shi ta zama huji huji da doro yanzu akwai doro da kusimbi kana ganin masu kusimbi matasa to maƙoƙo fa <laughs> da malamin jifira sun maƙoƙo? hajji hmm? mai ba baka fata malam baka ba da amsa ka gani baka san maƙoƙo ba to ka gani cututtuka ne yanzu ba mun gode ma Allah to sai ya zama ya fasa ƙurjin nan wa ƙaf'is sil'atil ma'azuni fihi da kuma yanke ciwo a asila ciwo ne almazuni fihi ga wanda aka bashi izini shari'a ta bashi izini ne li haziqin lam ta'adda. kun ga sharadin ko al-imam malik da al ahmad suka ce kwararre ne shi ko bai ta'addanci ba ba sakaci yi aikin shi yadda ake bukata bayan ya gama aikin nan to sai kuma wani abu ya biyo baya to ba za a zo a kama shi a ce shi ne ba a ce ya biya biya a wajen al'imamu malik da al'imamu ahmad mun gane in dai an ba shi izinin yi ne aljawazu shar'i yunafi dhaman wa shafi amma alimamu shafi shafi'i shi sai yace la yadmanu tighayat al haddar kana auki qitasan ba zai biya diyar abin da ya kasance ya faru bayan ya zartar da haddi da aka iyakance kamar misali yama yama yama mutum bulala ɗari mutum ya zina aka mashi bulala ɗari to ana maza bulala ɗari nan kawai sai ya mutu a wajen imamu shafi tun da haddi ne ba zai biya ba ba biya auki kisasan ko kuma kitasi ya cire ma wani hannu iyanar shi ma aka zo aka ce to bayan wancan ya warke sai aka ce to shi ma a zo a yanke mai hannu a da aka yanke hannun nan kawai shi kenan kuma sai kuma ciwo kawai ya bayyana kuma an bi ƙa'ida wajen yanke masa hannu ɗin nan sai aka ce da kuma sai an yanke nan sai aka yanke to ba za a ce wannan haunin da ya yanke hannu ba tun da kisasi ya yi in ji alimamu shafi'i ba zai biya ba wa yadmanu ya ghairi al A al shafi shafi'i ce amma duk abin da ba a iyakance ba ba a iyakance an ce abu kaza za a ma mutum ba shi kenan sai aka je aka masa ka ta'aziri wa ta'ajil kaman ta'aziri mutum yi laifi aka kawo shi gaban alƙali amma kuma laifin nan nasa shari'a ba ta ce ga iyaka abin da za a mashi ba an ba alƙali dama ya amfani da kwakwalwarsa da kwarewarsa ya ga wani abu ya kamata yi Kazan shi taziri ana yin shi kala-kala ne taziri yana ana kallon hayya ana kallon yanayin mutum akwai tazirin da za ka mutum wani kawai ka ce ya cire hula ziliman ne kawai ya zo dama yana da sankon shi ƙatotin sanko gabaki ɗaya gashin shi ba gashi ba wanda ya sani Allah ya rufa mai asiri kullum naɗi yake da rawanin shi babban limami ne na gari sai ya wani laifi alƙali a gaban mutane a kotu sai ce cire rawaninka to da ya cire wannan rawanin ya gama da shi shi kenan sai a ce tafi gida shi kenan da da za a mushi. ƙwarai mana kaga wani kuma sai kuma an dumama mai shi kuma ni sai an dumama mai jiki sai an zane shi sannan wani a sa shi a ce ya rika share titi kawai a sa mutum sharan titi ko a sa shi ya rika gyaran kwata kwata kuma irin ta gidan yayi kwata gidan yayi ka za a yi za ta yi kazanta to diyin wannan kaga ta'ziri kenan wa ta'dibi la ladabtawa li'anna talafa bihi dalilun ala at-tajawuz wal udwan al-imam shafi'i yace domin sarin yadda wannan abin da yayi ya jawo hacciwo ya shiga to dalilun ala tajawuz tabbas akwai dalili akan cewa ya wuce gona da iri wal udwan ya ketare iyaka in ji al-imam shafi'i wa qala abu hanifa kun ga wannan magana ta al-imam shafi'i ta ma waje tana da kyau duk abin da shari'a kaga tashi ta fi tsukewa ta fi tsukewa al'imamu malik bari ku ji ku gane maganganun al'imamu shafi da al'imamu ahmad da al'imamu malik al'imamu malik da al'imamu ahmad su sun tafi akan cewa in dai shari'a ce ta baka dama ta ce ka zartar da wani hukunci sai ka yi ta sanadiyar wannan ka bi duk abin da ya kamata a yi daga baya kuma sai wannan zartarwar ta jawo ciwo ya bayyana ko kuma aka samu matsalar da kila akwai diya a ciki to ba za a ce sai ka biya diya ba saboda ne li'annaka ma'azunun shar'iyyun shari'a ce ta baka izini wannan magana al Malik da al Ahmad ko al Shafi kuma sai ya raba ya ce a'a da qisasi da haddi ne babu bamani babu biya ko da wani abu ya biyo baya amma duk abin da ya kasance ba kifasi ba ne ba haddi ba ne muƙaddari ba shari'a ta iyakance ba kaje kai sai aka samu matsala daga baya sai kai sai akwai diya a kanka wannan maganar ta limamu shafi tana da kyau kuma ta fi dacewa da halin da muke ciki yanzu ƙwarai da gaske to amma shi al'imamu abu hanifa sai ce wa abu hanifa al'imamu abu hanifa shi kuma sai ce la ya wajibi hasbatan hmm? duk abin da ya kasance siraya ce ta abin da yake wajibi zarcewar ciwo ne ko kuma faruwar wani abu na damuwa ne bayan an zartar da abin da wajibi ne a zartar ma mutum to ba za a biya ba wajib wajib sai ya ce wa yadmanu tirayatal kawaje amma idan kisasi ne yi to me yin kisasin da ya zo yi wani ya cire ma wani hannu iya nan wuyar hannu shi kuma hauni sai aka sa shi ya yanke masa da ya yanke masa hannu kuma sai ciwo ya shiga sai aka ce sai an yanke nan zuwa kafada to yanzu hauni zai biya hauni ya kalli alkali ya ce ran yi dare kai ka sa ni albashin ka na da yawa na nauyi da yawa kawai ya ga dama sai ya taimaka mishi kenan in ko haka ba shi kenan in ja al Abu Hanifa li'annahu ubiha lahu istifa'uhu bi shartis salama domin ai an sanya masa sharadi shi wannan ne mai kisasi cewa ya cika kisasin ne amma bi shartis salama ya kubuta kai ya je ja mushi wani abu abin da ya ce Allah cewa yau katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs wani wal aina bil aini wal uzuna bil uzni wal anfa bil anfi was sinna bis sinni wal juruha qisas kaga abin da aka ce kenan ai to da ya je yi sai kuma aka samu wata matsala bayan ya gama al-imam Abu Hanifa yace sai ya biya amma idan haddi ne domin ne wajib to shi ba komai al-imam Abu Hanifa sai malam ya ce ya kama da maganganu nawa uku da al'imamu malik da al'imamu ahmad sun yi ittifaki al'imamu shafi'i ya ɗau wani ɓangare na maganar su bai ɗau wani ba al'imamu abu hanifa shi kuma sai ya wani ya raba ya zaki ɗauka sai ya raba ya raba tsakanin haddi da kisasi والسنة الصحيحة تخالف هذا القول وأن ta al'imamu أبو حنيفة تكرشي سنة إن لن تتشيا تنا سابا wa in kana al-khatinu arifan bis sana'ati shine sai ce idan mai kaciya ya kasance masanin sana'ar kaciya ne likita ne kwararre ko kuma nasi an koya masa yana da training yana da kwarewa an gogar da shi wa khatanal mauluda sannan yi ma yaron da aka haifa kaciya fi zamanin ladi yuqtatanu fi mislihi a irin lokacin da ake maka ake ma irin wannan yaron kaciya wa a'ta sina'ata haqqaha sannan ya ba sana'ar haƙƙinta lam yazman sirahatal juhi ittifaqan in ya cika waɗannan sharuɗan mai kaciya to duk abin da zai biyo baya na damuwar da aka samu to ba za a dora masa ba kun ji sharuɗan ku duba fa sharuɗan da liman mai arifan bis sina'ati ختن المولود في الزمن الذي يقدتن في مثله أعطى الصناعة حقها kun قول أنه uku. dole ya cika su kama lau min zalika wa mata kaman tun lokaci kaman misalin tun lokacin da aka gama masa kaciyar, kawai sai ta rashin lafiya wa mata kuma sai ya mutu ta sanadiyar kaciyar da aka masa fa in azina lahu an yahtinahu fi zamanin hardin mufridin da mutum mai hankali ba a masa kaciya ba har ya girma sai ya tafi wajen likita ko wanzani sai ce yi min kaciya a lokacin kuma akwai tsananin zafi na rana au bardin mufriti ko kuma akwai tsananin sanyi au hali da'fi ko kuma hali shi mu wannan da za a makace na cikin wani hali na rauni yukhafu alayhi minhu ana jin tsoron idan aka masa kace za a samu matsala fa in kana baligan aqilan lam manhu, idan wanda ya ce a masa kaciyar aƙili ne mai hankali ne kuma baligi lam manhu. to mai kaciyar nan duk abin da zai biyo bayan wanda aka masa kaciyar to ba ruwan shi bai shafe shi ba domin da hankalinka ka zo ka ce a maka abu li'annahu aqata haqqahu bil izni fihi domin yayi watsi da haƙƙinsa domin shi ya bada izinin a mata wa in kana saghiran idan kuma karamin yaro ne aka masa kaciyar dhaminahu to sai ya biya in gani in karamin yaro ne za a masa kaciya sai aka ce ai ba a san ai kaciyan nan misali da zafi sosai sai aka mai sai ta kume wal iyazu billah da ta kume har ya zama al'aurarsa ta riɓe sai aka ce sai an yanki aka yanki to yanzu wannan wanzami sai ya biya tunda yaro ya mawa kaga yaro zai ce ka amshi yaro na da hankali bai da hankali yanzu shi ake so ya amfani da hankalinsa shi ku wancan akilin babba ya ce masa katon dai halin da ake ciki yanzu zafi ake ciki ya ce iya eh mana kamar ba komai ce kamun ba komai ya ce akwai fa matsala ya ce a kai mun ba komai to sai aka mishi sai aka sami irin wancan matsala to ba ruwan wanda ba ruwan likita akwai adalci ko ba adalci a ciki ba ku amsa da gaske ba li'annahu la yu'tabaru iznuhu shar'an domin nan ba a lura da izinin yaro a matsayin shari'a yaro ba a ba a ce ma kai mu'amala da shi ba wa in azina fihi waliyuhu idan ko me baban yaron ne ko kuma mai kula da shi ce yi mishi ya ba da izini fa hadha mawdi'u nazar wannan wuri ne da malamai suka tattauna a waje suka tattake wuri hal ya ji ala wali aw ala alkhatimi yanzu waye zai biya waliyin yaron zai biya majibincin al'amuran za ko ko a a gadiyan ɗinsa ne zai biya ko ko a a shi khatimin mai yin kaciya malamai sun tattauna sun ƙara ma juna sai to shine sai malai mana sai ce wala raiba annal waliya almutasabbib wal khatina mubashir babu shakka waliyin nan shi sababi ne wal khatima mubashir shi kuma wanda ya kace shine kai tsaye wanda ya je haifar da wannan matsala akwai mas'alatul musabbib da da da da, da mubashir al mutasabbib ko al shine wanda ya zama sababin wani abu kamar misali ke wani kawai sai ya zo ya sa mota shi kawai sai zo mota shi kawai sai mota kawai sai mota shi ta lalace a titi da daddare duk alamomin da ake sawa na masu nuna wannan cewa akwai alama akwai alamomi na nuna cewa akwai wani abu a wajen sai ya ƙi sawa nan. kenan sai yaron mai motar sai ya fito yana gyare-gyare sai shi kuma wani ya zo a arkice da motarsa kawai sai ya Biki wannan yara nan take yaro ya mutu yaron mota ya mutu yanzu waye musabbib direba shi ne mota mai gidan shi shine musabbib waye mubashir wanda ya kashe shi wanda ya zo ya kaɗe shi ba ya kashe shi ba ya kaɗe shi ko to yanzu a nan ma yanzu mai gidan ya baban yaro sai ce yi mishi kaciya ana tsananin zaci. kuma ana samun matsala idan aka yi kaciya lokacin zafi har yanzu ko ba a mayin kaciya lokacin zafi da yawa ba a yi in mutum aka masa sai ta kune ya dade bai warke ba to sai ya mishi ya kawo ɗanshi shi ya ce a masa kaciya ya ce amma ka san lokacin zafi ne yanzu ko ya ce yana eh, sani ya mai ba komai muna da AC a gidanmu sai ya mai kaciya da aka mishi kaciya wal iyazu billah sai ta kume aka samu matsala to yanzu waye musabbib waye mubashir kaga wanzan ne mubashir ko domin shi ya dauka shi ya yanka waye musabbib ko mutatabbib waliyinsa to shine sai malai ce wannan a fili haka yake sai ce fal qa'idatu taqtadi tadmin al mubashir ka'ida ta asali tana hukunta cewa shi wanda yi wannan abin kai tsaye to shi zai biya li'annahu yumkinu al-ihalatu alayhi domin kai sai za a iya cewa shine ko shine ihala za a iya komawa zuwa gare shi bi khilafi ma idza ta'azzara tadminuhu sabanin idan aka kasa gane shi ba za a iya dora masa ba fa hadha tafsilul qawli fi jinayatil khatini wa sirayati khitanihi wannan ita ce rarrababbiyar magana da aka rarrabe ta a game da abin da ya shafi ta'addancin mai kaciya da kuma me da kuma fantsamar aikin matsala sakamakon ciwon sa wallahu alam Allah madaukakin sarki ya fi da ka ka'ida idan mai kaciya ya bi ya sani na farko don Allah duk abin da za ka yi yi shi ba bisa ilimi ba wannan ita ce shine musulunci kada ka sake ka abin da baka iya ba wallahi ko shafi aka kira ka shafi shafi filasta in ka san baka iya baka ce baka iya ba in ka san ba aikin ka bane kai wani yana tayin din shi kawai zai ake sai a ce ai da ne sai a ce mishi ya zo ya filasta kawai sai ya kama filasta ana yi kawai sai ta rika yin faso kawai ka ga ka kaga kaga ga filasta na yin faso ga yana da akwai matsala to duk abin da a musuluncinmu baka san shi ba ba aikinka ba ne kakai yi shi kakka sa kanka a ciki bayan iya ba shi ke rediyo wani ya siyo to kaga duk ko talabijin ko wani abu irin na'urorin nan kaga an yi rubutun chinese chinese baka gane ina ne kunna ba ina ne kashewa ina ne ƙara magana ina ne ragewa ka ce baka iya ba ka huta idan ka je ka kunna rediyo sai kawai pop sai ka biya so ka shiga gonar da ba gonar ka ba to balle abin da za yi da jikin ɗan adam Ka ga abin da yake ba mu wahala kenan to sharaɗin farko kenan ya zama mutum yana da ilimi sannan na biyu ya ba wannan abin hakkinsa kai ya ta'addanci kai ya ta'addanci duk natsuwar da ake da bukata to ya zama kana da ita a lokacin da za ka yi wannan aikin da ake bukatar kai ka ga likita ya sa na fi magana kan likitoci ka ga likita ka wajen shi ya sa earphone yana jin kiɗa wai kana mai bayanin wai baka da lafiya ya za a iya gane ciwon da ke damun ka ya za a iya gane ciwon da ke damun ka kawai shi ce to ka'ida ita ce a tsaya a yi da ilimi a tsare masana a hakinta kaga amana ce amanar aiki shi ce sannan a kalli lokacin da ya cancanta a yi abu sai a yi yanzu ka ga irin mutanen da kawai da mutum ya zo yana jin zazzaɓi kawai zai ce a ƙara mai ruwa mutum suka kashe masu ƙare-ƙaren ruwan nan da suke muku a unguwa ka ji an ce an ƙara mutum leda takwas ba bincike yana da ciwon siga duk jinin shi ya yake ya hau duk a ƙara mai ruwa shi ce na sai damuwa ta zo wallahi an kashe mutane da yawa to duk waɗannan alaihin ba ma in ko ba su ba da a duniya ba wallahi tallahi sai sun ba da alayira. kun ji na rantse muku da Allah Allah nan nan a madakata yana jiran su za su je lahira sai an lissafa musu adadin mutanen da suka kashe ko ba shirai ne kai tsaye su suka kashe su ko likita kawai shi kenan ya zo ya ma mutum aiki ya je aje shi a waitin ro kawai tafiya shi ya sa fim yana kalla wallahi in wannan mutumin ya mutu likitan ne kashe shi haka suke wasu kaga duk na abubuwan akwai gyara Allah ya shirye mu Allah shi kyauta haka nan malamai masu malaman makaranta mutum ya zana yaro yi mai kulli a ciki da sunan ladabtarwa yaran nan hanjin shi su kune ko hanta shi ta fashe ko koda shi ta samu matsala to alaihi zamanu alaihi zamanin mutanen mu mutum waɗannan a kunce duk waɗannan an yi bayani a kansa saboda akwai sakaci a ciki Allah ganar da mu Allah shirya Allah ba mu ikon gyara waɗannan matsalolin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in